subscribe and sign up. Please ke ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku takon karshe. Kashi na hamsin da hudu. Ya matsa fuska Khadija ta yi. To ke ɗin wace ce ne? Kin cika ni da surutu ina yaya salsabil da surbina. Murmushi Unesa ta yi. ‘Yar uwarki ce Unesa, baki gane ni ba? harara ta jefa mata ni ban san ki ba Allah ki faɗa min ina ƴan uwana suke zuba mata idanu Unesa ta yi da alama za ta yi kafiya dan mata san halin kayanta ƴan uwanki suna nan a cikin gidan nan amma waye ya kawo ki ɗakin mu jiya so ya ta yi kafin ta ce harisu na shine ya roke ni in kwanta oke yanzu ki tashi ki shiga ga toilet can ta faɗa tare da ɗan juyawa ta nuna mata kofar da hannu sakowa ta yi daga kan gadon tana miƙa tare da hamma ta nufi tolet ta shige Onesa na binta da kallo har ta shige kin canza min kamar ba dijana ba na so a ce kina a cikin hayyacinki komai ya faru na san zaki farin cikin saurayin sauyin rayuwa da muka samu Allah ya baki lafiya my sister ba komai take tunawa ba face ranar da Jayant suka tafi da Khadija da kuma lokacin da aka dawo musu da ita ta je gaban gadan ta je gaban gadanta tana shashshekar kuka ta tada ta daga bacci ta ja ta suka shiga toilet har take faɗa mata abin da aka yi mata bayan an ɗauke ta tuni ta ji jikinta yayi sanyi lakwas rayuwa kenan babu wanda ya tsammanin za su kai wannan lokacin a raye sai gashi Allah ya raya abin shi dama an ce wuya ba ta kisa sai in kwana sun kare. faɗowa ɗakin Haris yayi fuskarsa ɗauke da tsantsar farin ciki sai faman sakin murmushi yake yi ba domin komai ba sai dan su mu ɗan ganin dijensa jiya da ita ya kwana a ransa yanzu haka ya zo ne don ya ƙara ganinta ya kuma tabbatar wa kansa ba mafarki ba ne abin da ya faru jiya unesa na ganinsa ta ce ba sallama me ma ya kawo ka ɗakinmu da sassafe shafa sumar kansa ya yi ina dije na a ɗan ruɗe ta yi pretending dije kuma ka yi mafarki da ita ne hankali a tashe ce ban gane me kike nufi ba wani irin mafarki bayan jiya sun zo gidan nan har muka yi shagali da kaina ma na rako ta ɗakin ku da ta ce min tana jin bacci fuska a ɗaure ta ce haris ko dai ka fara samun taɓin hankali ne me ya kawo maganar dija bayan ta riga da ta rasu tun a prison yanayin yadda ta yi maganar ba karamin ƙaryar masa daga ba ta yi ba jikin shi ya yi sanyi gwiwarsa ta sake kina nufin mafarki na jiya daga masa gira ta yi zai iya yiwuwa shiru ya yi zuciyarsa a jagule yake kallon unesa gabaki ɗaya so take ta rikita lissafin kwakwalwarsa lafiya ka tsaya kana kallo na me ke damun ka ne kwalla ce ta ciko idanuwansa muryarsa na rawa ya furta dije na ta mutu Mabarki na jiya sun zo har ta bude baki za ta bashi amsa kwatsam dije ta banko kofar toilet din kaman an wurgo da karfi ta furta la haris kai ne yana jin muryar ta a ruɗe ya kai dubansa gare ta lokaci daya ya sauke nan nauyar ajiyar zuciya da gudu dije ta nufesa ta kankame shi tana faɗin wallahi ji har mafarkinka ne hari suna Dije na kin tashi lafiya tana faman washe baki ce lafiya lau wallahi ni ma muryarka na jiyo ina daga cikin toilet har na fara alwala na katse ta Unesa da ke kallon su tana dariya ga baki ɗaya mamakin kaunar su ya gama cika ta wani abu da ya daure mata kai yanda je ta yarda da shi bayan jiya suka yi ta fama da ita akan ta tuna shi amma ta kiya sai gashi da ya da yake kaunar tasu a jini take har sun shaku jiya zuwa yau Sista, kada ki sake yi min irin wannan wasan zuciyata za ta iya bugawa Allah yayi maganar idanunsa akan Unesa na ji Romeo ba zan ƙara ba yanzu sai ka bar ta koma ta ƙarasa alwalar ko ko fa sallah ba ta yi ba harara Dija ta watsa mata wake ina ruwanki dani in ma ban yi sallar ba ai ni ba kullum nake yi ba sai na ga dama ko su Hauwa ba sa min dole balle ma ke da ban san wace ce ba muryar ta da shagwaba take magana hakan ba karamin dariya ya basu ba lallaba ta Haris yayi rabu da ita kishi take yi da take kishi take dan ta ga kin fita kyau washe baki ta yi jin yana yabanta yanzu ki koma ki karasa alwalar in kin gama ki wanka sai ki fito mu je mu yi breakfast amsa masa ta yi da to da gudu ta juya tana faɗin kada ka tafi harisuna na ka jira ni in fito yana murmushi ya amsa mata da to har ta shige bai daina kallanta ba da zolaya onesa ta ce hankali ya kwanta haris dj ta dawo no more heartbeat dariyar farin ciki ya sake ba za ki gane ba wallahi da ranjiya bayan na rako ta ɗakin ku ta kwanta da na koma ɗakin mu har na fula nayi saboda in nuna godiya ga Allah da ya sake haɗa ni da ita ina son dj Allah ya bar min ita har abada amma mutuwa za ta ɗauke ni ta ɗauke mu a tare idanu a buɗe Unisa ke kallon shi a ranta tunani take tsakanin Dije da Haris da kuma ita da Danish su waye suka fi son juna tsakani da Allah anya idan Danish ya rasa ta zai yi ciwon zuciya kamar yadda Haris ya yi a kan Deja ko kuwa ita idan ta rasa shi za ta yi hauka tabbas a yanzu ba ta iya ganewa tunda wani bai taɓa rasa wani a cikinsu ba kuma ba ta fatan abin da zai rabata da muradin ranta Hmm, Haris ina taya kamar na. Allah ya nuna mana ranar aurenku mu sha biki. Ta mamaki ya maimaita kalmar aure. Yar dariya ta yi. Cikar burin masoya kenan idan tam yayi ba sai an maka bayani ba. Murmushi kawai yayi duk da bai san me ake yi a auren ba. But maganar ta ta sa shi fara jin san ganin auren nasu. Karfe tara daidai agogo ta buga. Ɗaya bayan ɗaya suke fitowa daga ɗakunansu zuwa dining room. Kowannensu ya yi wanka ya shirya sun yi kyau daga ganin fuskokinsu za ka shaida an yi kwanan farin ciki da ranjiya da wani irin ɗaukin junansu suka fara 'yan rungume-rungumen juna gwanin ban sha'awa kaunarsa a jini take hatta chips ɗin da ke a ɗakin cin abincin kallon su suke yi saboda sun sanyi saboda sun saye zuciyoyinsu mutum uku ne ke babu a cikinsu ummi da batul sai da nishi su kaɗai ne ba su kai ga ƙarasowa ba sun cika dining room ɗin da surutu ko zama sun kasa yi gyaran murya cif yayi musu hankalinsu ya dawo kan shi barkanmu da safiya yan mata da samari ina fata kun tashi lafiya a tare suka amsa masa da lafiya lau yauwa yanzu ba lokacin surutu ne, lokacin ba mu ciki hakinsa ne na san kun yi kewar juna amma ku ɗanyi haƙuri hakuri ku zauna mana murmushi kowannen su ya sake ɗayan cif ɗin ya ce amma in ba damuwa za mu iya sanin sunayenku don gaskiya ban san sunanku ba unesa kaɗai na sani ya faɗa yana nuna ta da yatsa ba damuwa ni zan faɗa muku sunayensu Unesa ce ta yi maganar kafin ta fara faɗa musu sunayen waɗannan biyun masu kama da teams sunayensu Jamima sai Aziza ta faɗa tana nuna su da yatsa sai faman sakin murmushi suke yi Tsaga musu hannu cif ɗin suka yi alamar suna miƙo gaisuwa Sajid Naufal an Javid ta nuna kowannensu da yatsa wannan kuma sunansa Haris ga dijarsa a gefe kamar hanta da jini suke kina nufin masoya ne daga musu kai tai alamar eh wow masha Allah shi yasa suke bala'in kama da junansu ashe soyayya ce a tsakani muna miƙo muka gaisuwa chip din suka faɗa suna daga musu hannu washe baki DJ dai shi ma Haris din murmushi ne kan fuskarsa ita kuma wannan sunanta Hanna ta nuna Hanna da ke tsaye gefen Parvin da kuma Parvin a cece dariya suka yi dan sun san halinta na cin abinci juyawa ta yi kansu rubina rubina eva an yasmin sai hibba da sauri eva ta ce kin manta jiya na faɗa miki yayi salsabil ya canza min suna hawa ye na tuna sunanta hawa ga kuma sara da mubin ta nuna su da hannu thank you unesa kun ga yanzu mun san sunayen kowannen ku saura mu saba da juna ko ba haka ba a tare suka haɗa baki wurin amsa musu da yeye yanzu ya yanzu za mu fara shirya muku wurin zamanku tunda mun samu karuwa ba tare da bata lokaci ba mutum sha biyu daga cikinsu suka zauna akan 12 sita dining table ɗin da suka saba cin abinci akan shi sauran suka samu gurbin akan six sita dama uku ne a cikin cin abincin har sun fara cin abincin sautin cokulansu ya cika dining room ɗin kamar a restaurant yanayin yadda suka zauna Chip din suna daga tsaye suna kallon su. Miƙewa Unesa ta yi tare da kallon chips din ta ce, "Zan je na kira Anti Ummi da Batul." Bata jira amsar su ba, ta yi saurin kama hanya dan ta san za su iya tsayar da ita. Har ta kusa isa ga mm, steps sai ga su sun fito daga ɗaki, su rike cikin na juna, yanda ka san uwa da diyarta. Ummi na a sanye da abaya marun ta yi rolin Batul. Tun kayan jiya ne a jikinta riga da wando na bacci. suna ganin ta a tare suka sakar wa juna murmushi da sauri batul ta saki hannun ummi ta nufi unaisa suka rungume juna kamar sun jima ba tare basu su haɗu ba barka da safiya my own sister jiya ko ki neme ni anti ummi ta kwace min ki ta faɗa tare da raba jikinsu daga na juna ni da ke waye mai laifi jiya kamar zan yi hauka wurin neman ki ina kika je baki faɗa min ba rai a dan ɓaci ta yi maganar suna kallon juna am sorry ni ma ba da san raina na tafi na barki ba Na ga kuma firar yaushe rabo kuma bana son in katse ku shi yasa na tafi ina kika je ni? ummi shi da jefa mata tambayar fat din dadi na da ke a cikin gidan nan da mamaki ummi ta ce oh dama ana yake zaune ko da yake naga gidan ba karamin girma ne da shi ba Aiko zan haɗu da shi maimakon ya gayyace mu mu je baki daya shine ya ware ki ko ta faɗa da zolaya yar dariya unesa tai wallahi ba haka bane ya ce min next time kuma zai gayyace ku kuje faɗin nasa wurin antina da nejo marmashi ummi ta yi ai ko bai gayyace ni ba zan je da kaina ko dan in gano da nejo in yi mata godiya saboda taimakon da ta yi mana wurin ceto rayuwar rayuwarki fuskarta dauke da murmushi ta ce naji daɗin ki, anti ummi Allah ya bar mu a tare amsa mata suka yi da amin an gama shirya mana breakfast a dining naga ba ku fito ba shine nazo don in kira ku yanzu haka da kika gan mu yunwar ce ta koro mu ni da baby girl ɗina ta faɗa tare da riko hannun Batul har za ta riko na Unesa don su tafi a tare ta yi saurin cewa zan je na kira da ne amsa mata ta yi da oke bayan sun tafi ta nufi bedroom ɗinsa tana gab da za ta shiga ta ji motsin fitowarsa kusan a tare idanunsu suka shiga cikin na juna kwata-kwata fuskarsa babu annori ganinta da yi ne ya sa shi ɗan sakin fuskarsa tun daga kan yatsar kafar ta ya fara kallonta ba karamin kyau ta yi masa ba rigar ta ƙara fito mata da shape ɗinta maiman ina fata ka tashi lafiya limshe mata ido ya yi alamar e oh ba za ka magana ba ka san ko yadda na kagu da in zo in ganka ta faɗa tana jifarsa da kallo mai kama da harara irin kallon da ke jin hankalinsa gare ta saboda ka gana damu da kai ko ta faɗa tana rike kugunta da kyar ya iya haɗiyar yawo ya furta kin tashi lafiya ɗaga masa gira ta yi ina lafiya please ka shiga ka canza kayan baccin nan sauran ƴan uwanmu suna jiran mu a dining mu yi breakfast mu shiga a tare make masa kafaɗa ta yi a'a zan jira ka anan ka shiga ka fito bata yi aune ba ta ji ya ji hannunta cikin ɗakin ba yanda ta iya dole ta bi shi ciki juya masa baya ta bayan ta cire hannunta daga nashi ta ce please ka sanya kayan suna jiran ka suna jiran kafin ta karasa maganar ba zato ba tsammani ta je hogin din bayanta gaba ɗaya ya kwanto da kansa kan shoulder ɗinta tare da zagayo da hannayensa kan waist ɗinta. A matukar rude ta furta, me haka? Ta faɗa tana kokarin raba jikinta daga nashi. Kamar ya daure ta da igiyoyi, sam ta kasa kwatar kanta. Ƙara rungume ta yayi tuni ta ji wani irin yanayi da bata taɓa sa ba. Rai a bace ta fara zazzaga masifa, kamar bai san tana yi ba. Muryar shi tamkar ta mai jin bacci ya furta, ki taimaka min na sanya kayan. Gaba ɗaya nema yake ya birkita mata lissafin kwakwalwa muryar ta na rawa ta furta wai me ke damun ka ne akan wani dalili zan taimaka maka ka sanya kaya a hasali ta faɗa tare da kamo hannunsa da ke akan cikinta ta soma kiciniyar ɓamɓare shi ba komai take ji fargaba ba face ɗan mayafin da ta ɗaure ƙirjinta da shi muddin ya warware da nish zai ga abin da ya jima yana jira kuma ta san sauran in har ya gani sai wani abu ya faru kamar za ta fashe da kuka ta ce da nishi ka sake ni bana so babu kyau ka matse min cikina tsabar masifa idananta a rufe ta furta maganar babu alaman zai sake ta sai faman goga tsinin hancinsa yake yi akan fatar wuyanta wani irin yanayi da bai taba jin makamancinsa ba a lokacin da bai yi tsammani ba ya ji ta gartsa masa cizo a hannunsa ba dan ya ji zafi ba ya sake ta ta wani irin kallo ya bi ta har ta fice daga ɗakin da gudu fitar take da wuya ya ji kamar an canza masa tunanin shi lokaci ɗaya ya fara tunanin me yasa yayi mata haka tun akan steps jikinta ke karkarwa kamar wanda sun sanyi ya kama gaba ɗaya ya jefa ta cikin yanayi kamar bata a hayyacinta sam bata ji takun tafiyarsa ba har sai da muryarsa ta katse mata zancen zucinta good morning dauta wani irin firgita ta yi don sai ta ji kamar muryar danish ne ganin dadin da nesa ta yi saurin daidaita nutsuwarta gudun kada ya fahimci wani abu ya faru jiki a sanye ta nufe shi ta faɗa kan kirjinsa tana faman sauki a jiyar zuciya ta furta dadi ina kwana ina antina da nejo ina fata kun tashi lafiya dago da fuskar ta yi suka hada ido cikin na juna farar daya ya dan fahimci wani abu na damunta kamar wani abu na ki. ko baki da lafiya ne a dan rudi ta girgiza masa kai ba komai dadi lafiya na lau ajiyar zuciya ya sauke antinki tana gaishe ki kamar za ta sanya min kuka tun jiya bayan mun yi muku rakiya mun koma gida ta rinka yi min surutu a kanki yau da safe har ce mun ta yi za ki zo na ce mata a'a sai ta ce mun tana son ta zo ta ganki da kirfa na lallashe ta ta hakura murmushi unesa ta yi Allah sarki antina kada ta damu har sai ta gaji da ganina riko hannunsa ta yi cikin nata ta mu je mu yi breakfast am sorry Fa na jin yunwa antinki ta cika min cikina but da anjima idan na shigo za mu ci dina a tare yanzu zan tafi dama na shigo ne dan in ga sanyin idaniyata farar ta yi masa da ido ya kai hannu ya ɗan ja hogin hugin ta ya sake kamar kar su rabu ki kullar man da kanki Allah ya miki albarka amsa masa ta yi da amin dadi na kai ma ka kullar min da kanka bayan sun raba su daga na juna har ya juya zai fita sai kuma ya dan dakata tare da waigowa ya kalle ta tana a tsaye bata motsa ba ita ma shi din take kallo kin shiga wurin chief girgiza masa kai ta yi alamar a'a please ki rinka zuwa kina gaida shi kin ji ina so kina kyautata masa dan Allah insha Allah dadi zan yi kamar yadda ka ce ina wayar ki ne na bar ta a daki okay zan tura miki sakon contact din sa koda baki samu zuwa wurin sa ba ki rinka tura masa sakon gaisuwa ko ki rinka kiransa a waya kuna gaisawa cike da ladabi ta amsa masa da to murmushi suka sakar ma juna kafin Tash ya fice daga dakin. Gaba ɗaya abin da suka tattauna akai Amin, gaba ɗaya abin da suka tattauna akan kunnen Danish da ke tsaye kan steps ya ɗaura gwiwar hannunsa na dama akan step ɗin. Fuskarsa kamar jan gauta, tsabar ɓacin rai. Ashe ya ji maganar Tash na cewa ta rinka zuwa faɗin chip. Lalle kam akwai kura mai hayaki saboda abin da Danish ya yi mata gaba ɗaya ta ji breakfast ɗin ya fita a ranta kamar an ɗauke mata yunwar cikinta wani irin fitsari ta ji ya ɗaure mata mara ba arziki ta nufi ɗakinsu duk yana kallanta tana shiga ta faɗa toilet ta ja kofa tunda ta fara sakin shi take ganin wani bakon abu da bata taɓa gani ba hankalinta ba ƙaramin tashi yayi ba bayan ta yi tsarki a gaban madubi ta tsaya zuciyarta na harbawa da wani irin sauri in harfa fa bata gano menene ba hankalinta ba zai taɓa kwanciya ba a ɓangaren su ummi bayan sun zauna a dainin chair ɗin cikin girmamawa su Rubina suka gaida ita da fara'a ta amsa musu yayin da take kallon su masha Allah gida yayi albarka dagowa tai suka hada ido da chips dake kallanta daga musu hannu tai sannunku da kokari amsa mata suka yi da yawa madan ba tare da sun daina kallanta ba ba tun yau ba in dai za su ganta sai sun bi ta da kallon mayun wata wato sun ga sura gwanin ban sha'awa suke cin abinci san babu wanda ya yi tunanin ina da nishi da unesa saboda firar da suke dan tabawa da sirbina ta ja su. hajjati a can ko bangaren ɓangaren hajjati wuraren karfe sha na safe ta fito daga kicin hannun ta riƙe da madaidaicin faranti mai ɗauke da mug na green tea da kayan marmari tun tana tafiya take jin motsin mutum a bayanta alamar akwai wanda ke bibiyarta da zarar ta juya sai ta ga goyon babu kowa haka nan ta rinka jin tsoro da fargaba gashi babu kowa a main falo din gidan duk suna apart din su tana tafiya tana yan waige waige kamar za ta yi tuntube cikin takun sauri ta karaso ɗakin baba obi sallama ta fara yi masa daga ciki ta jiyo muryarsa ya amsa mata sallamar tare da bata izinin ta shigo a kishin gidi ta same shi kan gadon shi ya tada kansa a filo hannunsa ɗaya rike da casbi yayin da idanuwansa ke alamshe tuni kamshin turarenta ya kara da ilahirin ɗakin har sai da ya dan bude idanunsa a hankali ta daura masa tire din kan table barka da safiya baba ina kwana kun tashi lafiya murmushi ya sakar mata kafin ya ce lafiya lau alhamdulillah ina fata ke ma haka ta amsa masa da eh muk din ta dauka ta mika masa ya sa hannu ya karbe ba tare da yi ya sa hannu ya karbe tare da yi mata godiya ko akwai wani abu da kake bukata ta faɗa cikin kulawa ba komai ya faɗa Amin ba komai ya faɗo masa a ransa ba face maganar ta jiya shi da Owis lokacin da ya ce masa ko yana santa shi kanshi yana yaba kulawarta da kyautatawarta a gare sa matar ta yi ta kota ina ga iya ɗaukar wanka jin yayi shiru bai amsa mata tambayar ta ba yasa ta dan dago ta kalle sa ganin kamar ya koma bacci yasa ta ce baba ka koma bacci ne girgiza kai yayi alamar e eh, ido na biyu ki nake kallo waro idanu ta yi waje jin abin da ya ce da sauri ta sanar da kanta kasa yar dariya yi ganin yadda ta rude kwantar da hankalinki ai ba laifi ba ne, don na kalle ki kin yi min kyau ne ka baki ɗaya ta kare kame kanta da kyar ta kakaro murmushi kan labanta tashi ki tafi na gode da kulawarki a gare ni ni nake da godiya ta faɗa tare da miƙewa ta nufi kofar fita kwatsam ta jiyo sautin takun mutum lokacin da ta fito bata ga kowa ba tunani ta yi anya ba wani ke bibiyar ba ga dukkanin alamu an yi musu laɓe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 saboda aiki zan tafi kuma wani gari ne to gaskiya karatu duk yanda kuka same sa kawai ku yi hamdala zan kokarta na yi kokari wajen ganin koda na je can na ci gaba da yi koda ba sosai ba ku dai min hakuri kuma uzuri maybe idan na yi tafiyan ba zan fi kwana goma ko sati ɗaya ba idan har na gama na dawo gida komai ya dawo normal insha Allah zan ci gaba da sake muku bibbiyu kofin haka ma dan ayi a gama da wuri na ku dan Salma mai san farin cikin ku kullum da koyaushe kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku ta takon karshe kashi na hamsin da hudu ya matsa fuska Khadija ta yi to ke din wace ce ne kin cika ni da surutu ina yaya salsabil da surbina murmushi unesa ta yar uwarki ce unesa baki gane ni ba harara ta jefa mata ni ban san ki ba Allah ki faɗa min ina ƴan uwana suke zuba